Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu yi tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 biyu da ɗigo Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar goma sha tara ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Ma'azu da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. yau alhamis ne ministan harkokin wajen iran muhammad javid zarif ya yi gargaɗi ga duk waɗanda ya ta yiwu suke tunanin wa iran hari a matsayin mai da martani kan harin da aka kai wa masana'antun sarrafa man saudiya wani harin bam ɗin mota a kusa da wani gini da cibiyar leƙen asirin afghanistan ƙala take amfani da shi a babban birnin zabul ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyar. sai kuma sama da shugabannin kasashen duniya 150 ne suke shirin halartar taron shirin raya kasashe na majalisar ɗinkin duniya a new york to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa al'umma garin lafiya a jihar nasarawa na ci gaba da gargaɗin junansu kan matsala ambaliyar ruwa ita kuma gwamnati na cewa Professor Zulum ya dai kai ziyarar bazata ne ga wannan makaranta inda ya tadda hidimarsa makarantar ne kawai da ake kira Nuhu Jaburdo da wani malami guda. To sai a mana sai a yi mana afuwa. Haka kuma za a ji cewa manoma a yankin Tanot na jamhuriyar Nijar na neman agajin gaggawa bayan fari wato bayan fari suka mamaye gonakinsu. tun daga garin babul gwaron shi zawa halali zawa wuram sabon gari zuwa wannan mai lagaran wannan hwara ganin idona ne ba wani bai sai kuma mamacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta kawo mana a wannan la'asariya da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran kamar yadda muka same su. yau alhamis ministan harkokin wajen iran muhammad javid zarif ya yi gargadi ga duk waɗanda ta yiwu suke tunanin kai wa iran hari a matsayin mai da martani kan harin da aka kai kan masana'antun sarrafa man kasar saudiya bayan da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya fito karara ya ɗora laifin harin akan iran ya kuma kira abin da ya faru a saudiyar neman tsokanar yaƙi a wani sakon da ya rubuta a shafinsa na twitter zarif ya ambaci wani rukunin mutane da ya kira timbi da turanci da suka hada da jami'an gwamnatin amurka da firan ministan isra'ila benjamin netanyahu waɗanda yake ganin suna suna da niyyar janyo wa Iran yaƙi. Zarif ya ce suna so ne su yaudari shugaban Amurka Donald Trump akan ya fara tada rikici. Pompeo yana Abu Dhabi don ci gaba da tattaunawa yau Alhamis akan illar da wannan harin da aka kai Saudiya wanda ya kawo tsaiko a yawan man da Saudiya take haƙowa da gangar mai miliyan 5.7 kowace rana kusan kaso 6 cikin ɗari na yawan man da ake bukata a faɗin duniya. bayan da ya kammala tattaunawa da jami'an gwamnatin saudiya a jiya laraba pompeo ya ce amurka tana tare da saudi arabia kuma tana goyon bayan haƙƙin da ƙasar take da shi na kare kanta ba za a lamunci barazanar da gwamnatin iran take yi ba wani harin bam din mota a kusa da wani gini da cibiyar leƙen asirin afghanistan a ƙalar ta taɓa amfani da shi a babban birnin lardin zabul da ke kudancin afghanistan wanda ƙungiyar taliban ta ɗau alhakin kaiwa ya yi sanadiyar kisan mutane goma sha biyar wasu sama da ciki wasu sama da casa'in kuma sun jikata a safiyar yau alhamis wani mai magana da yawun gwamnatin lardin gul islam sayal ya ce mafi akasarin waɗanda suka abin ya shafa mata ne da yara wanda ke jinya a wani asibiti da ke kusa da inda aka kai harin jami'an gwamnatin lardin sun ce asibitin na zabul wanda yake makwabtaka da ofishin leƙen asirin ƙasar kirisiyar rage ya lalace wannan harin ya biyo bayan hare-haren da 'yan taliban suka kai cikin wannan mako ciki har da wani hari da aka kai jiya laraba a wata cibiyar ba da takardar shaidar zama ɗan ƙasa a jalalabad da ke gabashin afghanistan da kuma wasu hare-hare biyu da aka kai ranar talata wanda ya hallaka kimanin mutane hamsin daga cikin waɗannan hare-haren har da wanda aka kai kan 'yan gangamin yakin neman zaben shugaban ƙasar afghanistan ashraf gani a farwan sama da shugabannin kasashen duniya 150 ne ke shirin halartar taron shirin raya kasashe na un a shalkwatar majalisar ɗinkin Duniya a nan birnin washington wato birnin new york wanda za a fara ranar 25 ga wannan wata na satumba da nufin yin sabon shimfiɗa don kawo wato don shawo kan matsalar talauci amma kuma wani sabon rahoto wanda ya yi gargaɗi cewa an daɗe an daɗa barin 'yan afirka yaran afirka a baya ya nuna wato a wani rahoto wanda ya gargaɗin cewa an daɗa barin yaran afirka a baya kuma su ne za su kunshi kusan rabin masu talauci a duniya a shekara ta 2030. Majalisar Ɗinkin Duniya tana da shirye-shiryen raya kasashe wato Sustainable Development Goals a turance guda goma sha bakwai. Na farko cikin waɗannan jerin shine shirin kawo da matsanancin talauci ko kawo shekara ta 2030 wannan rahoton wanda save the children ta bayyana ya ce duniya za ta gaza cimma wannan burin bayanan da rahoton ya kunsa game da kawo da matsanancin talauci tsakanin yara a kasashen afirka on our projection bisa hasashenmu yara a Afirka ne za su kunshi kaso 55 na fasu fama da fatara na duniya zuwa shekara ta 2030. Mawallafan rahoton sun ce yaran an bar 'yan Afirka a baya kuma sun yi hasashen cewa za a ci gaba da haifan yara cikin talauci a Afirka wanda yawansu ya kai miliyan tamanin da bakwai a kowace shekara cikin shekaru dubu biyu da ashirin. a yau alhamis ne kwamitin leƙen asirin fadar gwamnatin amurka zai shiga tattaunawa cikin sirri da hafsan hukumar leƙen asiri michael atkinson yayin da mahukunta suke neman ƙarin bayanai akan wani korafi da wani ya fallasa wanda ya haifar da shari'a tsakanin gwamnatin trump da mahukunta Aisha Ma'azu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, biyo bayan gargaɗi da hukumar kula da lamarar ruwan saman da koguna na Najeriya ta yi na cewa wasu jihohi za su samu ambaliyar ruwa wanda hakan ya yi sanadiyar rayukan mutum uku a garin lafiya na jihar Nasarawa. Ga rahoton Zainab Babaji. Al'ummar garin lafiya jihar Nasarawa na ci gaba da gargaɗin junansu kan matakan da za su bi wajen kaucewa ci gaba da rasa rayukansu bayan ambaliyar ruwa ya yi sanadin rasa rayukan wasu mutane uku a cikin 'yan kwanakin nan. Tun farko dai hukumar da ke hasashen yanayi a Najeriya ta ba da sanarwar cewa za a samu karuwar ruwan sama da ka iya haddasa ambaliya a wasu jihohin Najeriya. Na leƙa bakin rafin hanyar doma inda mutane uku suka rasa ransu na kuma tarar da wani da ke gudanar da sana'arsa a bakin rafin ya kuma yi min bayanin abin da ya gane wa idonsa. Sunana Jibrin Zakari. Ruwan ya zo da yawa da ma mutane suna maganan ruwan daga wani gari ne ma ya gangara zuwa nan garin din domin ka gane ma idon ka tunda an ce waɗansu sun rasu a nan ruwa ya fara zuwa yana haye kan titi to masu taimako masu moto mutanen doma roka sun zo ana bai ɗari ɗari biyu ana haye da mutane kamar wani su shiga cikin gari su mata guda biyu sun zo daga hanyar turan ba an ce su bai kuɗi a haye da su sun ce ba su da kuɗi ba su da su laliba su haye abin su haka ya ta wuce nan ruwa ja mu ta kafa to akwai masu wankin mota gujin nan dama wujin wankin mota ne guda ya shida har da shi asalin ciyaman namu shi ma fa ya shiga cikin ruwan nan to su guda shidan sun shiga ruwan gaskiya ruwan da yake ya zo da yawa su guda biyar daga cikin su da kyar da kyar sun sha sun fita shi kuma asalin ciyaman namu karfi ya kare rashe haru ya tafi mutane uku ne Shi ma Aliyu Ilele Gayam ya shawarci mutane da su kaurace wa gina gidaje a gaɓar ruwa. Zaki ga mutane a saman eh, hanyar ruwan hanyar ruwa suna kai suna komowa kaga rayuwar nan da ran nan da Allah ya bamu nan ba abu ne zan yi wasa da shi ba wannan ke na mataki na farko zaki ga mutane wai suna kama hannun wasu suna so su dauke mutane su tsallaka da su hanya wannan ba shi ne ba ina son jawo hankalin mutane dan Allah dan annabi tun da gwamnati sun faɗa cewa wanda suna da gida kusa da bakin ruwan nan su wuce domin ba mu san ran da ruwan zai zo ba ko ya zo cikin dare ko ya zo cikin rana ko ya zo ana bacci. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Nasarawa Zakari Zamani Alumaga ya ce bayan wayarwa mutane da kai da suke yi kan yiwuwar samun ambaliyar ruwa a jihar gwamnati ta shirya sayan kayayyakin ceto irin na zamani yanzu haka gwamnati tana shiri ana saya kayayyaki wanda za a taimaka ma wayan da ambaliyar ruwan ya same su wani lokaci ma zaka ga ruwa ya riga ya rufe gari wayansu suna zaune a kan itace ko kuma suna sun hau kan gidaje ne sun zauna saboda abin nan to duk kayayyaki da su kwale-kwale ne da abin buga ruwan da za a je a dibe su a gurin a kawo su inda za su sami zaman lafiya ana bi ana yi an zo shirya za a je a yi musu irin rumfuna din nan a sa su a ciki a kai musu abin gagga abinci da duk wani abin alatun rayuwa da za su nema wanda zai doki dan lokaci kafin wuraren nasu ya bushe kuma su sake koma duk wayannan suna na kasa shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar nasarawa kenan zakari zamani alumaga zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya To madalla a gaida Zainab Babaji. To daga Najeriya kuma sai jamhuriyar Nijar inda manoma a yankin Tanut ke neman agajin gaggawa daga hukumominsu bayan da fari suka mamaye gonakinsu suna cinye musu kayan amfanin gona. Ga tamar abari da wannan rahoton. farar ta mamaye wani yanki na gundumar tanit da ya kai manoman kokawa tare da neman agaji na gaggawa abdu bukari wani dan yankin ya ce shi ga ne ba jiyau ba shakka babu ni a kawata ta hila awa biyar ne na biyo ta mai lagaran kan nan na je wa wurin akwai hwara tana nan kankanan hatsi ne yana hudda kai yanzu kuma hwarar ta bi kasar tana tana ta kama tana ci wahala mai yawa ce daga garin babul gwaba shi zawa halali zawa wawuram sabon gari zuwa wannan mai garam wannan hwara ganin idona ne ni ba wani bai gaya mini. Lawali Bukari shine darakta na hukumar gidan gona na gundumar Tanit ya ce farar batun yau ne ta zo ba. fara ta fara ne a cikin kasar walelewa cikin kuta aka fara to amma da yake mun kai magani letar biyu mun kai walelewa da wannan letar biyu da su ne suke yin aiki eh, da fari sun hesa mu mai eka sattin wanda aka faɗi sai kashe wannan fara duka kai magana da sarki da mayar suka ce ba babu kenan sauran magani muke ta aji a wurin su kuma cikin satin wancan da ya wuce sai zamanto lalle faran nan kuma ta hayyaka a cikin kwamitin wannan wata babbar matsala da masu gonakin ke fargaba ba su da yadda za su tunkari wannan hwara su kuma wannan talakawa ba su da karin da za su eh, su kashe fara abin da ya kamata wannan sukan gona ta da motoci su je abu talaka a masa aiki yayin da harar ta ci gaba da yaduwa daraktan gidan gonar na gundumar tanutu ya ce tuni suka fara daukan matakan da suka dace na sanya magani kenan sai zaman to sauran magani da ke gare su shine wanda sai da kafe da suka hisa ma eka 280 to yanzu kuma a cikin satuwan da muke kafe zaman to kenan ba kuma wani lewa ba da kwamitin tana da ta gangara ya abin ya ya wuri wuri haka amma da yake mun samu taimako na maganin gidan gona daga DRA abinda muka samu litir dubu da dari biyar muka samu wannan maganin muka samu duka muka rabe shi in ni har ya zama za ta hekari macen wannan abin da ke akwai taimako ke samu wanda yake akwai santaranta a krediyan in ta yi akwai irin wannan yankin da marguna ta nace dai sanin kowa ne ya kasance rumbun tsimi na Nijar game da samar da wadataccen amfanin gona ya rage na hukumomi su gaggauta magance wannan matsala ta fara kafin ta yi kamari tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. To madala gaida tamar bari har yanzu da ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu agogon muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha hudu na safe ga shirma na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan matsalolin da suka shafi rashin haihuwa wato infertility a turanci. infertility wani yanayi ne da mace kan samu kanta a ciki na samun jinkirin daukar ciki ko kuma rashin samun cikin baki daya tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki dr sirayya awal suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke abuja wato national hospital likita barka da wannan lokaci barka mu masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan matsalar jinkirin daukar ciki ko kuma rashin shigar ciki baki ɗaya wato infertility a turanci. Infertility a bayanance dai shine jinkirin ɗaukan ciki ko rashin ɗaukan ciki gaba ɗaya a mace. Kuma shi wannan zai iya zamana cewa in dai wanda ta samu jinkiri ne misali kenan bata taɓa ɗaukan ciki ba kwata-kwata ko kuma wanda ta ɗauka a shekarun baya misali ko watanni amma ya zube. Shi dai matsalan nan zai iya zamana matsalan mace ne ko kuma matsalan namiji ko kuma matsalan matsalan dukansu biyu ta gefen mace matsalolin na da yawa zan iya ba da misali na farko dai zai iya yiwuwa cewa tana da matsala ne da al'adanta wanda zai iya zamana akwai hormonal imbalance makarkashiyar shi kenan wato al'adanta ba ta ganin shi kowane wata kenan ba ta ganin shi kowane wata al'ada dama a tsarance kwana 21 zuwa 35 shine normal da zaka iya samu bambancin al'adan watan yau da watan gobe misali a na mace to in ya wuce wannan ƙasa da kwana 21 ko sama da kwana 35 to akwai matsala wasu kuma al'adar nasu zai zo ne yana zubar da jini da yawa wanda makarkashiyan shi fibroid ne fibroid na cikin mahaifa wanda yake sa cikin mahaifa inda ya kamata baby ya kwanta kar ya iya daukan baby wannan shi kanshi shi ma zai iya causing infertility sannan akwai wasu mata kuma wanda kwata-kwata akwai abin da muke kira tubes a cikin mahaifa ta inda kwayoyin haihuwa na mace da namiji suke haɗuwa a samu samu juna biyu din to su wannan tubes din hanyar da wayannan kwayoyin suke haduwa watakila ya toshe a jikin na mace bayan da za a yi a samu juna biyu ta gefen namiji shi zai iya yiwa kwayoyin haihuwan nashi ne babu su kwata-kwata jikin shi baya iya producing din su watakan da eh, watakila ya samu surgery ne an yi mishi aiki a nan wurin shekarun da suka wuce ko kuma wani cuta irin su gonoriya da ake yi na daɗin nan bai treating da kyau ba ko kuma ya shiga wani haɗari da ya samu matsala da da gaban shi to ya toshe hanyar da wayannan kwayoyin za su iya fitowa sannan wasu kuma kawai kwata-kwata an toshe musu hanyar ne da kansu misali yawanci dai wannan infertility din da na fara bayani cewa akwai primary akwai secondary primary shine a da matan kwata-kwata bata taba daukan ciki ba ko da mijinta na yanzu ko da mijinta na da bata taba daukan ciki ba to wannan shine primary infertility wato kan matsalan yana wurin matan kenan most likely in dai har ta yi aure misali kamar more than one mijin ta yi auren mazaje biyu ko uku ba ta ɗauki ciki ba to most likely matsalan a wurin ta ne sannan secondary infertility maybe ta ɗauki ciki a da amma ya ta zubewa ko kuma ta haihu a da amma an ibi yawan shekaru tsakanin wancan haihuwan zuwa yanzu ba ta ƙara ɗaukan ciki ba to ba a san me matsala ba zai iya yiwuwa ta an yi mata aiki ne tiyata ko ta samu wasu matsaloli kan hanya. Ta yaya ake gane cewa mace ko namiji na ɗauke da wannan matsala ta rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwa? Yawanci dai mu in suka zo suna wannan complain din za mu tambaya ne yaushe kika yi aure za ta iya ce maka ta yi aure wata shida za ta ce maka shekara uku da sauransu to in suka zo haka nan in dai har mace shekaranta shekarunta ba su ɗare talatin da biyar ba wansu muka tambaya auren ki ya wuce shekara ɗaya wannan dole ne za mu fara bincike a kanta amma in dai wata shida wata takwas za mu kwantar da hankalinsu mu musu bayani akan saduwa yanayin yadda ya kamata su sadu kamar su uku ya kamata a sati saduwa sannan it depends on al'adanta domin akwai yadda muke calculating in muka san tsawon al'adanta akwai lokacin da zamu ce to lokacin nan fa ya kamata ki sadu da mai gida ba wasa tsakanin wannan kwana maybe goma sha hudu zuwa goma sha takwas misali nake badawa dole ki sadu da mai gida at least so biyu ko so uku irin abubuwan nan dai ita fannin na mace kenan ita na mace in shekarunta kasa da talatin kuma aurenta ya fi shekara daya ko kuma in shekarunta sun dare talatin da biyar kuma aurenta ya wuce wata shida to za mu fara bincike amma binciken muna farawa ta fannin namiji ne domin suna su yana da sauki maniyi kawai za su kawo mana mu kai labu mu gada in dai muka ga normal to mun san matsalan ba daga namijin ba ne sai mu fuskanci na macen mu fara mata gwaje-gwaje wanda na farko dai gaskiya yana da cin kuɗi na biyu yana da cin lokaci na uku yana da ciwo gwaje-gwajen da za mu yi wanda suna da ciwo in dai misali wanda za mu fara da ita na mace shine za mu ɗauki jininta mu duba hormones enter in they are normal shikenan sai mu ci gaba mu je mu yi scan ultrasound mu gani ko akwai fibroid don fibroid shi kanshi in yana ta cikin mahaifa ne ba ta waje ba don akwai fibroid ta wajen mahaifa akwai fibroid ta cikin mahaifa wanda shine yake sa jinin al'ada ya ringa heavy ya ringa zuba da yawa har da guda guda to in muka yi scan muka ga normal in muka yi blood test muka ga hormone ta normal za mu iya ce wata ce ta yi hsg wannan shine wanda zai duba hanyar da ƙwayayen haihuwa suke wuce wucewa hsg shine mai ciwo sannan shi din zai nuna mana hanyoyin na in suna a buɗe to mun san cewa ba matsalan wannan bane to sai a bi wannan da treatment din da ya kamata ko magunguna ko tiyata in ma fibroid ne da sauransu to likita kamar mata ko maza 'yan shekara nawa ne aka fi samu da irin wannan matsalar duk da dai kin yi maganar mata idan shekarunsu ya kai talatin da biyar ko kuma ƙasa da talatin da biyar a wani irin mataki na shekaru ne aka fi samun mace ko namiji da irin wannan matsala? A mata dai daga shekaru 35 don kwayayen jikin mace suna raguwa, kwalitin suna raguwa, yawan suna raguwa. Daga shekaru 35 zuwa sama wasu dai zaki iya samu har shekaru 40 kwayayen suna da kyau amma dai daga 35 zuwa sama zaki ga kwaya dan fara raguwa ko kuma sun daina kwalitin su ya ragu. Sannan a maza din gaskiya shekarun su ya fi na matan yawa. Don zaki samu namiji har shekaru 70 yana iya producing kwayoyin haihuwa mai kyau. Wani lokacin zaki ga mata si ta samun cikin amma baya zama sai ta zubewa me ke kawo wannan matsalar. Matsalolin wannan suna da ɗan dama amma wanda muka fi eh, cin karo da su su ne muna cewa luteal face um, defect watukan akwai wani hormone inda jikin mace ke producing idan ta ɗauki ciki irin sati takwas zuwa goma sha ɗaya haka na ɗaukan ciki akwai hormones ɗin da jikin ta ke producing kafin mabiya ya ci gaba da producing wannan hormone ɗin to idan jikin mace bai ci gaba da producing din shi hormone din ba a producing din shi yadda ya kamata ba um, cikin ba zai zauna ba sai fa an bata magani wanda zai yi supporting cikin na biyu wanda muke muka fi samu cin karo da shi kuma shine fibroid fibroid na cikin mahaifa inda bebin yake kwanciya kenan idan akwai fibroid a wurin kamar tudu ne da zaki samu kina kan kin ga siminti sannan akwai dutsen da yasa yayi tudu to inda har bebi ya kwanta kan wannan tudu din ba lalle bane ya samu um, kwanciyar da ya kamata ya a cikin mahaifan to nan da nan sai ki ga wannan cikin ya bari wayannan biyun su ne wanda muka fi cin karo da su gaskiya amma akwai su da yawa. To likita kamar misali idan har mace ta yi ciki su ɗaya ya zube ta yi na biyu ya zube akwai yiwuwar cewa in har ta zo asibiti na ukun zai zauna? in ta zo asibiti yawanci abin um, shawaran da muke basu in muka gansu a lokacin da cikin nan ya zube za mu yi musu bayani akan yadda suka rasa ciki din bayan mu yi musu tambayoyi da gwaje-gwajen da ya kamata za mu ce to fa lalle watakila ga fibroid ne ya ja miki wannan matsalar naki ko kuma um, kila zai yi rashin wannan yawan homon din a jikinki shi ya ja miki wannan matsalan ko kuma wasu din ma za ki gani kamar sun ɗauki cikin yan biyu ko yan uku misali su ma suna yawan zubar da ciki a farko-farkon watanni so duk wayannan za mu yi wa matan bayani a kai gashi gashi kuma mu yi mu ɗauki mataki idan na fibroid din ne a yi mata aiki don na nan gaba ya zauna da yardan Allah idan kuma na rashin karancin wannan hormone din ne za mu bata don akwai na sha akwai na allura akwai na sanyawa kuma ta gaban mace din wanda zai taya ta hormone din ya zama na akwai shi a jikin ta har ya rike wannan cikin na uku akwai wasu wanda bakin mahaifansu ne yake a buɗe wanda kawai daga sun kai um, um, wata uku misali zuwa wata hudu sai ki ga ciki ya, fita to wannan za mu kai su tiyata ne mu ɗaura bakin mahaifansu ana ce mishi cervical sacrilege to wannan za su iya ɗaukan ciki har lokacin da ya kamata su haihu so once dai an yi identify me ne matsalan za mu ɗauki mataki kuma da yadda Allah zai zauna. To likita sautari za ki ga idan irin wannan matsala ta sami mata sukan shiga wani hali wani jan hankali za ki musu wata sai ki ga ba ta jin daɗin rayuwarta ta ga kamar ko ita ta yi wani laifi ko wani abu makamancin haka. Duk wani matsalar da ke tafiye da mutum ya zo gaban likita bayani cikakken bayani zai iya tallafa wasu pain in da patient din yake ji zaka iya mishi bayanin ga dalilin da ya sa fa wannan abin ke faruwa in dai abin da gwaje-gwajen mu ya nuna ne da tambayoyin mu ga abin da ke faruwa ga kuma yadda za mu iya yi akwai wasu kuma wanda ba lalle ne dama ba wani matsala ba ne fita kawai yake wanda ba a san mene yake jawa ba to wannan of course za ka yi involving mijin za zaka involving iyayenta yan uwanta su ba ta kulawa da ya kamata wanda hankalinta zai kwanta ka a ringa cewa a har yanzu bata haihu ba a amini damuwa kuma yawanci a ringa cewa a daga gefen mata ne once an yi identifying cewa ga problem din za a iya gaya mata a bi kuma yanda za a iya treating din shi in kuma ba abin da za a iya treating ba ne still tunatarwa akai-akai cewa ga matsalan amma kuma da lokaci zai iya wucewa da sauransu wasu matan ma wanda ya aka samu cewa misali um, hanyar daukan cikin babu shi kwata-kwata ta gefen mijin ko ta gefen matan ko ta gefen su dukansu biyu sannan kuma ba su da kuɗi misali na yin um, ivf ko IUI sauran assisted reproductive techniques da muke na zamani to za a iya ba su shawaran daukan adoption za su iya zuwa gidan marayu su ɗauki yara wannan duka yarjejeniya ne tsakanin mata da mijin amma medically ta gefe ta fannin likitoci kam wayannan da na faɗaɗin ne na identifying problem ɗin da kuma ba da um, treatment shine muke yi Masu sauraron mu kada da ya kusha afa kana sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin wato. Dr. Suraya Awal Suleiman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida hawa Umar da likita yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma masu waro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Hussaini Abdulkadir Inkaibo da Haruna Loki tare da Mikhailu Dauda Inkaibo suka ce baki ɗaya Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. hakika kiran da gwamna muhammad da badaru abubakar ya yi na jihar mu jigawa cewar a koma gona domin ana harsashen nan da shekara goma sha biyar darajar man fetur za ta zube hakan ya yi daidai kuma muna fata hukumomi za su mai da hankali a fannin noma wajen ba da tallafin da ya kamata sai kuma sako daga usman kasim kiringim na arewa mazaunin kasar libya tare da magaji soja iringim na arewa da sani daga dan jihar maradi suka ce baki daya salamu alaikum sashen hausa na murya amurka da fatan ma'aikatanku suna lafiya hakika muna goyon bayan yunkurin rufe layuka da ba a musu rajista ba a tarayyar najeriya ganin yadda kasar take fama da matsalar rashin tsaro a wannan lokaci fatanmu allah ya sa hakan ya yi tasiri wajen magance matsalar tsaro a ƙasar amin summa amin sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga hashi kabiru abubakar bulanki ya ce assalamu alaikum biyu hausa ya ce ribar demokuraɗiyya shine samar da abubuwan more rayuwa kamar hanyoyi wutar lantarki tsaro da dai sauransu ga mazaunan birane da karkara amma yanzu abin ba haka yake ba musamman mazaunan karkara inda aka yi jifar matatar mage da mu wajen samar da abubuwan more rayuwa duk da cewa ana ɗaukar matakan inganta rayuwarmu amma mu har yanzu ba mu gani a ƙasa ba musamman ma mu mazaunan ƙauyen bulan yaƙi shagari local government sokoto sai dai har yanzu muna fatar fita cikin wannan masifa ta rashin hanya wutar lantarki da dai sauransu. To madalla mun gode wanda ka samu damar aiko mana sakonni sai a ci gaba da aikowa za mu ci gaba da kamu kafin mu karkare shirin ga Aisha ta dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice. ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya yi gargaɗi ga duk waɗanda ta yi suke tunanin kai wa Iran hari a matsayin mai da martani kan harin da aka kai kan masana'antun sarrafa man ƙasar Saudiya. Bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fito ƙarara ya ɗora laifin harin a kan Iran ya kuma kira abin da ya faru a Saudiyar neman tsokanar yaƙi. a wani saƙon da ya rubuta a shafinsa na twitter zarif ya ambaci wani rukunin mutane da ya kira timbi da turanci da suka hada da jami'an gwamnatin amurka da firan ministan isra'ila benjamin netanyahu wanda yake ganin suna da niyyar janyo wa iran yaƙi to madalla a gaishe ki kafin mu yi sallama muna wato za mu yi amfani da wannan damar mu mika sakon ta'aziyya ga sani zango ibadan wanda ke godiya ga dukkan waɗanda suka halarci ɗaurin auren 'ya'yansa a wali da amina a unguwar zango da ke ibadan to allah sa an yi asa masu raura nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aisha ma'azu ta ni shirin sai kuma wanda ya bada umarni wato leo da ma injiniyan mu na yau dan crawford nisar fili hashin ke cewa ku saurari yau da gobe da yusuf zai kawo muku